habiba daga mubi tun da muka zo kan mu da wani damuwa daga mu har iyalanmu muna ci muna sha kuma gashi sun taimaka mana da abun kwanciya bargo taburma katifa filo alhamdulillah ga sabulu ga omo ga man shafawa ba su taba bari mu da wani damuwa ba kam alhamdulillah sai godiya muna ci muna sha ga sutura duka alhamdulillah mun gode Wasu daga cikin 'yan gudun hijirar da ke samun mafaka a nan Kano kenan waɗanda galibin su mata ne da ƙananan yara. Baya ga hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Kano, hukumar Hizba na kan gaba wajen ɗawainiya da 'yan gudun hijirar. Malama Zara'u Muhammad Umar ita ce kwamandar kula da al'amuran mata da yara ta hukumar. Gwamnati ta turo ta ga me suke ciki su waye adadinsu yaya ƙanana ya manya sannan a miƙa mata abin da aka aka tabbatar gwamnati ta turo a kawo tallafin farko don a fara musu abinci kafin a san yadda za a yi ɗaiɗaikun mutane suna kawo su kayan sawa da ɗan kayan abinci da sauransu sannan akwai ƙungiyoyi waɗanda suke haka fitattu wanda suka zo suka yi mana rawar gani akwai ƙungiyoyin ma da suke ci gaba kawai ba ma wai zuwa ɗaya ba yanzu dai abin da za mu fi neman tallafi sosai kayan abinci kayan abinci musamman irin kayan na karin kumallo haka sai kuma a kuma tayawa da kiran a tallafa musu da aikin yi matasan ciki kamfanoni da masu kuɗi akwai abubuwa fa da za ka iya kirkira don kai sadaka abin da nake dai kira na kenan tunda akwai matasa da yawa suna buƙatar yin wani abu Ajiya ta Sidi Sa'idu Zakari da ke zaman daraktar aikace-aikace ta kungiyar Sisab daya daga cikin kungiyoyin da ke ba da agaji ga 'yan gudun hijirar ta ce ba ga kayayyakin masarufi da sauran bukatu kungiyar ta kuma mai da hankali ne wajen kwantar da hankulan masu gudun hijirar. Saboda daman da muka ji wannan abu ya faru, mun san cewar a wannan lokacin wannan shine a ala abin da mutanen nan za su bukata. aka fara nuna musu alhini aka kwantar musu da hankali mariga mun sani bayan tsanani insha Allahu sauki zai zo daga ubangiji subhanahu wata'ala a yanzu a yadda muka tsara shi ne akalla ba a ƙasar ba a sati za mu dinga shiga gurin nan sau uku dr habiba mu'atasim na ɗaya daga cikin ayarin likitocin da ƙungiyar ta sisab ta aika domin duba lafiyar wasu daga cikin 'yan gudun hijirar sun bugu wasu sun gaji ciwuka saboda yanayin tafiya wasu kuma dai haka nan dama ga shiga wahala ga shi kuma daman dai kila abu bai isa ba su suna tattare dai da yawanci gajiya da su zazzabi haka kada ma mata masu ciki wata ta ce ita ta mamance kwanakin cikin nata saboda wahala rashin samun wadataccen wuri mai lafiya ko isasshen bacci haka da abinci mai kyau da sauransu mun dudduba lafiyan su waɗanda ba su da lafiya mun ba su magunguna yanzu haka dai yawan 'yan gudun hijirar a nan kano waɗanda hararen 'yan bindiga a lardin arewa maso gabacin najeriya ya tarwatsa ya ta sama dubu uku mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya